والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan wa bunoki allah abubuwan da suka faru a wannan sacin aka samu mai albarka allah ya ji aka kashe su na musulmi allah ya rahamce su allah ya sa sun huta ka samu allah ya ba mu zaman lafiya matasa ko ya kamata kwai azumi alhamis da ko shafi da wutar ko roki allah saboda rayuwan naku a gaba in allah ya raya ku kuna da sauran rai zaman lafiya shi zai sa ku zama malamai wanda za ku san me za ku bota ma allah shan samu zaman lafiya shi sa mafi yawan wahayi da tarbiya makka har shekar goma sha uku ba yaki shi tarbiya shi ilimi da aka zo majina an kai shekara biyu an sake tarbiya kusa shekara ya shekara goma sha biyar ana ilmuta da sahabai duk maya a madina baya an samu don kun sai manzana shekara nawa ya makka sha uku ko ba haka ba ne sheje ya yi majina shekara nawa goma shekara takwas sha ka yi gugurmaya maya kuma wahai ke sauka kadan bayan an kimso an fahimce ilimi to ku yanzu karatun boko ma ba daɗi ka gani an je jami'an karatun malaman duk sun bari kasar karatu a jini sama sama safihiyya da talibi zai doki littafi je wajen malami fara daga alari idire a muktasar yanzu babu karatun wazi ne ko wanda littafan da muka fara wannan muka fara abu dauda da su in za mu tace sai yanzu ba za su samu tun goma ba sauran sun gama sun an so an yi nadi an gama da su sun an yaye su an masu walima karan kansu sun tafi to ko kuke da rayuwa nan gaba wannan ficinan da ake gani a kasan nan shi addu'a don ba ma gane abokin adawa wanda suke yaki mu ba sai su ba wannan shine tashi hankali waye suke yake mu akwai harshe da yawa saboda ka ku yaduwa Allah bamu ba mu zaman lafiya kasan nan in ba ku yaduwa ba ba zai kyau ba wannan zuba da gin da ake barkata. Allah ba zai kyale al'amarin haka ba Allah baya bari wannan ku saman jami'an tsaro da gwamnati su ne mas'uliyar la abadan waɗannan ai ba su kai al'umma yawa ba kuke da yawa islahin ku shine addu'a a cikin kiyam Leli a cikin sallan dare ku ce ya Allah duk wanda yake son zaman lafiya ka samu Allah ka taimake shi duk wanda yake son bala'i da zubar da gini babu a jinin allah kai maganin sa ko dan gidan waye babu zancen tsoro kuma yanzu wani zai kashe ka kai kashe ni to an shiru ai dole zaka mutu wannan zancen cewa ranga jin tsoro bai taso ba a addu'a an fayyana ma abokin adawa shi ne abin da zama abin da ya faru na satin ya isa daga zariya da wuraren da ya faru daga kasina da wuraren ba ma gane wannan abu ne a dunkule ba ma gane wannan muna zancen akan seti uku abinda ya sa muke so ku karanta don akwai bambancin ku daga magari mutane salita fi muke karanta ba wazi na ku kabbar ku fita don ku gane gayin da wannan al'umma manzala yadda Allah ya ba su ilimi na fito da fahimta a nususun Qur'an da sunan manzan Allah kuma ku daina garajen fatawa duk talibin da ya karanta wani abu dan ka da ya fara fatawa zai cutu na gaya ma saki uku manyan malamai suna tawakufi a kai malamin abdul muksin Allah ubangiji kara masa albarkacin rayuwa abdul muksin abad duk koyaushe ake tambaye saki uku shi ce a tambaye bumbas shi ba zai iya ba amma yanzu dan yaro ya dan gama sayasa ya karanta da ma'ad bai ma fahimci shi ba satihiyya shi ci mutum ya saki matansa alhari na cikin hushi sakin a yi komai ba zai iya karanta nassi ma kowane hushi ne ake yi ake saki mace ce ka taba ga wani ya saki matansa yana shan shayi to a daina garaje shi an bincika sauraka yan wa daina garaje ilimi ana yi na ana hada shi da tsoron Allah tsoron Allah kuma neman sa ake kullum kana ganin ana ma kabbara kana jin wani abu da daji da daji neman girman tsiya ka san da saura zaka yi bacci ka ci Allah ka shirye ni kowa san kansa bismillah malam muna fada ne ah, imam ibn abdubar al'iktiyarinsa wanda eh, namu ne na gida mazhaba namu wanda muke karanta ra'ayinsa mun 'yan malikiya ne mun 'yan malikiya ne na gida ne to su ban da wani ilimi yadda ya fi na magabatan to amma banbancin mu da masu asabiya mazhaba daban imam maliki ya ba mu ka'ida da shi za mu tafi ya ce duk ilimin da an gai shugaban talika ya faɗa ya saba mu ku ajiye shi wannan kage lahira ba dama ka ce wai ka karanta iziya da ashamawi an ce kaza a'a in ya ci karo da abin da manzo Allah ya faɗa kuma ajiye shi shi yafi maka alheri na'am mu ci gaba ga dalilai wanda sun ce saki uku an yi saki uku a baki daya lafzi daya sakin yayi satin da ya wuce mun fada mun gama wannan za mu yi musabaka zan raba masallacin kashi hudu gida abubakar da umar da usman da ali shi yi tambaya kuma zan ba da kyauta littafi kuma wanda ya zama da kiki kai in bai saba zan masa wani yasin daban sunan <laughs> nan nake ji malamin ku Allah ya ji kan zamanin Jafar yayi bayani yayi bayani buku gama ba ya ce to Allah zai bani lada in ba ku fahimta ba Allah ya bashi lada Allah ya ji kansa bismillah malam بسم الله الحمد لله والصلاة ala ala wa ala ala آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله الدليل الثالث da dalili na uku muna kawo dalilin ku ringa bisa kaga ku mayar da hankalinku ku kan ci kawo damuwansa nan baya mayar da hankali dalilinsa la'alla kasuwa bai kyau ba shi ya fito kasuwan baya sai je gida bakin ciki ya shi to ka ajiye bakin ciki bayan masallacin kamar da hankalin ka nan zaka rabota da wanda kuma gida iyalai sun masa fitina ya zo nan yana so ya huta baya mai da hankalinsa to ba wannan ku bari wallahi zikiri kuki duk wanda mutum sa alwalansa bai karya ba ya mai da hankali ka sa suna masa salati har a gama sallah shi wanda ya zo sata takrimi ko kuwa alwalansa ya karya na'am

kun sai su ne matasa 'yan madina rayuwansa bai yawa ba 34 ne ko 35 amma kana jin ruwaya haddasa mu'az bin jabar da kaza mu'az bin jabar matasa ne masu kauna shugabanta alkai 'yan madina eh sai maya da madina abin nan tare da manzon allah mu'az bin jabar matasa ne bayan matasan da allah fitile su da shan kwaya da sun ba su zan da mutuwan zuciya da maula da so banza maho <laughs> suna da zuciya sahabai ne shi ke ruwaito mara wani hadisi me yake cewa ce kala li rasu sallallahu alaihi wasallam ce manzali na ce da ni ya mu'azu man talaka fi bid'atin wahidatin aw isntaini aw salasa alzamnahu bid'atik ce wanda suke mace akan bid'a mana wahida ya sake sakin bid'a kwaya daya shine a sake ta tana cikin gina al'ada ko tana cikin wani abu aw sintaini ko an saki saki biyu a cikin hanyar bid'a mace tana cikin ginin al'ada ko ginin biki aw ko lafzi daya aka hada ya yace alzamnahu bid'atahu mun tabbatar masa bid'ansa sakin yayi kaga da wannan hadisi ya tabbata ya eh an gama maraka dama abinda ake haula hannu dandini wannan hadisin da'ifi ne ku doki alkalami saboda a cikinsa akwai ismail ibn abi umayya al-qurashi matruk ne malaman hadisi sun ba su hukunci matruk sauraka wannan kafa hujja da shi ba dalili ba ne dan da wannan ya tabbata ai magana ta kare ma'arkar da muke da an kare wannan hadisin da'ifi ne akwai ismail ibn abi umayya al-qurashi da'ifi ne na fata kun gane wannan karatu to mu ci gaba الدليل الرابع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فطلق فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال حتى يذوق أصيلتها أصيلتها كما ذاق الأول ويأجي سيتبتا da na aisha ta ruwa ana ragila talaka imrata wa salasa wani mutum ya saki matansa saki uku shine mahal shahid ha eh fatuzuwijat shi aka aure ta fatullikat shi aka sake ta saboda ma fa'ila nan fasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam atahila awwal shin za ta iya koma farko manzo Allah ya ce la hatta yazuku usailataha har miji sallita kama za ka kama yadda wancan farko ya saddeta wannan hadisin ya zo a cikin buhari da muslim to amma dunkule ya zo ba za a iya kafa hujja da shi ba tun da ba ce saki uku a hadai ba ne an ce saki uku ne amma daidai ne aka hadu don ajisi ya zo ba wani lafzin da ya ce ai sakin uku ne a hadai aka yi don wannan matan ita yar yaji ce da mijin ya sake ta ta zo ta aure mutum na biyu to shine take ma mijin yaji sosai shine ya dedike ta shine ta zo wajen manzan Allah jikinta bayanta ya yi alama akwai alama duka ta je daki na na'isha lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina tare da su shena bakar da su sauran sahabai shi shikenan ita ta je daki na aisha ta yaye ana gan wajen da ake duka ka sai mata suka tare a kanta ana ce an zalunce ta ya eh, an zalunce ta kuma shi na bakar kuma ina zaune da manzala shi manzala shi wannan matan suna na suka raka ta zuwa wajen manzala cewa ga mijin zalimi ne an diddike ta to ana wannan Khalid bin Walid na kofa shi matan ta gaya manzala suna na aisha suraka ta zuwa wajen manzala ana ta'idinta cewa mijin zalimi ne shi ta tace da manzala cewa ya rasulallah na son koma mishi na farko ne na biyun baya iya gamsa da ni ce gabansa da gefen zane duk suke don wulakanci ce mai ba kai Allah kiyaye to mijin farkon shi kuma ya ji shekwashe 'yansa shi kuma ya zo da ya zo ya yi salamu alaikum lokacin da matan take gaya manzala wannan bayanin khalid walid na waje yake ce da shi na bakar ya kake ta na fara wannan abubuwan mara kyau <laughs> manzala na murmushi shi na bakar shi ya za a yi da ita to shine manzala su matan suna ayyada ta shi wancan mijinta na biyu wanda ya dake ta shi zo da 'ya'yansa guda biyu suka shiga wajen manzala shi manzala ya gan 'ya'yansa suka yi kama an kaka shi tambayi manzal shi manzal ya tambayi ƴaƴan wa yace nawa ne shi manzala ya murmushi yace kai wannan da suka yi kaman sa kaman an kaka ke kuma ce ba abin da ya iya to ya za a yi ashe tare tana so ta koma mijinta farko ne shi sa aure ba za wa an kimsa a can take so farko gidan farko eh za ka yi bazawara ka bincike tuku billahi lazin ka kwashi wata za ku gama rayuwar baki daya wata na kalmar zai zaka gaya maka zaka ce da ina maka mutu je ta gaya maka ce kaga kai ba namiji ba namiji na farko shine namiji kaga an gaya maka wani magana an gama da kai shi ke shi manzo Allah ya tambaye ta to me kake so ta ce ina son koma miji na farko manzo Allah ya ce to an ji miji ya sake ta sake uku ne shi manzo Allah ya ce to ba za a sake ki ba shi mijin na biyu ya saddita tun da ka ce ba komai ba shi yasa da ke ne to haka kai to shi ne wannan hadisi aka kaushe a dunkula nan to saki uku a can farko ba sai ba uku ba ne aka ce an ce saki uku amma daya daya daga uku ne ko uku baki daya ne ba dalilin za ka hujja akan abin da mujmal ba yadda kama mujmal na'am hadisin da ya tabbata amma shin saki daidai har uku ne ko kuwa saki uku na ajere ba dalili wannan mujmal ya zo na'am ce fuskan da aka kafa hujja a kai أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على المطلق ثلاثا هنا وعلق رجوع امرأته إليه على ضوء الثاني أصيلتها مما يدل على أنه مما يدل على وقوع الثلاث sun ce ai lokacin ne matan ta ce an sake ta uku manzan bai ce wannan komai ba kama ya tabbatar da suke uku ne amma da haka mu da wannan hadisin da ya zo buhari da muslim ba fada cewa saki uku aka yi da shi an sake ta saki uku shi lafzi daya ne don mai zamu mai da shi lalle ne saki uku a kalma daya ne ba haka aka zo ba saki uku dai saki daya daya uku ne ba kalma ya zo mujimal na dalilin sunan الدليل الخامس ما ورد في قصة تطليق ابن عمر رضي الله عنهما لامرأته قال ابن عمر قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل أكان يحل لي أن أرادعها قال إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وهو صريح في إمضاء الطلاق بالثلاث ثلاثا على من أوقعه إيه sun ce kisan abdullahi ibn umar wanda ya saki matansa tana cikin ginin al'ada shine daga baya ike cire ya rasulullah aita ka bani labarin an yi tallaktu ha salasa ba da ba saki daya na mata ba da saki uku na yi mata kana hilili ya halatta a gare ni aure ta an uraji aha zan mada ita kala idan asaita rabbak ka saba ubangiji ka saki ukun da kayi amma banat timinka imratak matanka ta nisance ka gani sai ta rabba wa ta minka imrata amma matanka nan sakin ya tabbata shine suke wa huwa sarihan fil imdad talaq sun ce ai wannan dalili ya nuna cewa saki uku ya tabbata bi salasa salasan alaman auqa'u wanda ya ya saki saki uku ya tabbata a gare shi wannan hadisin munkari ne kurbuta hadisin munkari ne me dalilin mu shi akwai afa hurasani shi ya ruwaito wannan hadisin da sauran manyansa sauran wanda suka rubuta amma ya kasance ina ruwaito hadisai daban-daban wanda hadisin ba su tabbata ba mutum ne kazzaba sa'id bin musayyib musayyib ya ce makaryaci ne kuma ya tafaru da akan wannan hadisin ko da salihin mutum ne mai yawan ibada ne ina da malamin su magana kan saboda wannan hadisin bai tabbata ba na fata mahallin za. wajen da ma ake rigima kai shi ya tafarri wannan magana eh mu ci gaba saura ka ba dalili bane wannan a dalil salis حفص أن أبا حفص بن حفص بن المغيرة المخزومي حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثة ثم ثم ثم انطلق إلى اليمن فقال لها اهل اهل أهل فقال لها أهله إيه سنة فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا آه، في نفر في نفر في يا في نفر في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة الحديث kuma har yanzu mujmal ne akwai fatima ibn kais wanda hadisi na cikin buhari muslim mijin ya taba turo wasika ya sike ta cewa ya sike ta to shine matan take cewa tana bukata a bata wurin zama da kuma abinci to jama'an su mutanen khalid mualid ne mijin da ya sike ta shi ya wuce kasan yaman to shine su khalid mualid suka zo daki na na maimuna suke so su gaya manzon allah aka za ka gaiman zana sallallahu alaihi wasallam cewa ga shi shi abu hafs shi nansa kenan abu hafs ibn mugaira almahzumi ya saki matansa saki uku shin tana da nafaka za a ringa ce da tun da baya nan mu ne waliyansa za a ringa ce da matan kuma tana da gidan da za a bata ta gama idda shi manzo Allah ya ce tun da saki uku ne ba ciyarwa ba kuma abin nan wujin zama to sun ce to kaga saki uku aka mata shin manza Allah ya inkara abu ko na saki uku ba saraha cewa lafzi uku aka yi ba eh yan ce rubuta mata sakadda takarda ko shine karshen saki ne ba a bayyana ba saboda kalma mujmal ba zai zama dalili ba hmm. hadisi ya tabbata a cikin buhari da muslim amma ba lafzin da ya ce saki uku aka mata lafzi da ya babu bai zo kan wani lafzin ba na'am ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المطلق خلافا هنا ولم يجعل لمطلقته نفقة مما يدل على وقوع ثلاثة إيه أبدا سكين يوم من زال يتبتد وأن سكين أما سكين مجمل بعد دليل لزا mu بايا وانا wannan دي أنسى tare da an samu الدليل الصالح حديث مجاهد قال جلست عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه أرادها أرادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحمو الأهموكة الأهموكة ثم يقول يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك فبانت فبانت منك امرأتك وهو صريح في إمضاء الطلاق بالثلاث ثلاثا على من أوقعه to wannan karatun da mun yi shi abu dauda wannan ra'ayi ibn abbas ne sun sai ra'ayi ibn abbas guda biyu ne wata ne ce saki uku a mai da shi daya wata yana ce saki uku a mai da shi uku mun karanta shi abu da baya bukata mu maimaita a nan suke tabbatar cewa dalili cewa ga fatawa ibn abbas shine babban malamin umda ne a cikin al'umma kuma ga fatawan da ya yi amma duk waɗanda ji sai tabbata amma waje dalala cewa ibn abbas yana da kawali guda biyu bai nuna cewa wanda wannan magana da ya faɗa za mu zo mu game da wanda suke cewa sakin yayu za su kawo dalili ce ibn abbas ruwayansa ta tabbatar da shi ba kaulinsa ba ne za mu zo kan wannan amma wannan dalili shine dalili mai karfi wanda wanda ce sakin uku ya faru sun kafa hujjansa wanda yake son karin bayani akan wannan akwai imam shinkiti na da audal bayan suratu bakara bawa Allah ya yi tahariri akan saki uku talibin ilimi ya kamata ya je can wajen ayan da an ce at-talaq marratan fa imsaku bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan a gaskiya shinkici Allah ya bashi ilimi ku koma ko da yana ra'ayi saki uku ya faru amma zai maka wani tahariri da duk waɗannan masu kananan littafan ba za ka ji tahririn ba ya yi maganganu masu kyau ya tattara mangan su ibn taimiya da su ibn kai ya tattara mukaddi magabata kuma a kan suratu bakara ku ringa karanta magama magabata za ku karu kware kuwa na'am a الثاني ما روي أن رجلا marawahu malik ko maruya an yace shikenan الدليل الثاني إيه روي أن رجلا من الأوس من بني الصامي طلق امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا حلفا فهل لكم مخرج فقال إن أباكم لم يتق الله فلم يجعل له من أمره مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في أنقه وهو صريب في إمضاء من بالثلاث ثلاثا على من أوقعه كاغا mutum bai hankali ba ga wanda ya suke matarsa su dubu ga mutum bai hankura ba shi ya saki matan wani lokaci da ma uwansa uwan nata mace baka da hankuri shi kai barna talibai ku yi hankuri da iyali ku yi hankuri da iyali mace tana wannan ficinan ka bar gidan amma ka yi sa ba ita bata da kunya ta ci ta yi nadama yanzu nan kagin tana cin kwalanka tana zazzare do kana saka za ta yi nadama to lokacin kuma kana zaune ka rufe kofa don kai da mas'uliya kuma kuna da yaya yaya kuma kullum suna bayan uwa ko mu ne yanzu in za yi zabe a gida a wajen uwa muke saboda rahman da take maka da abubuwa ko san da wannan to amma ba za ka gane babanka yana da hankuri ba shi ka aura <laughs> eh. <laughs> Allah wallahi ba za ka gane cewa mahaifiyanka fitininiya ce shi kawo aure mace kana ga ana rigima kana goyi bayan maman naka inda tana baka koko tana baka kosai tana baka san me yake faruwa dare ba baka sani ba babanka zai ce da su ya ce da kai ya yi jinyan ya yi menene kuma izuma fakiri zo a zaga a ki kula da shi wannan baban ba zai kira ku biya maku ba wasu ba za a iya gaya maku ba shi ki kuma Allah ya gyarbe ka za a gane talle baba yana da hankuri tafiya ne <laughs> shanin mata in har manzo Allah shugaban alkai yi wata daya ina dakinsa baya tanka suna na aisha ai mangana kai inda ya kai eh shugaban alkai wanda ba kawai zai je ci kwalansa ice da shi a bana abin da Allah ya baka har a gan alama gina anan waiwai gan waye ka ce ni ne ba na abin da Allah ka tara can ba naka ba ne ina nufi kudin baitmal shi manzan ya ce sake ne ai ba haka zaka yi ba ya ce aji a bashi san mai shirin ya ce saburu liman aza na uful man jafa duk mai wuta da mai manzan Allah hankuri ke amma har mata su kure shi ije wata daya tsakaninsa da masallaci ba ruwansa da su kasan shanin mata komai an kurinka shan kure ka wani lokaci kaga yin wannan hadisin wani mutum ne ji shi ya saki matansa saki dubu she ƴaƴansa suka zo suka ce ya rasu rasulallah inna abana baba mu tallaka ummana ya sake mahaifiyarmu al saki dubu fa halahu min shi akwai mafita tun yara suna sa dawo da uwan duk yaro mai kishi ina so uwan ta karasa gidan uban don yara suna da kishi eh, yara so nawa in babansa ya mutu ba sa so uwansu ta aura sun fi kishin ma fiye da uban eh, yaro baya so uwan ta aure wani wuri daban shi sa wata na gan wata da cijiwa ba ta haihu tana zaura irin da shekaru arba'in ne yaran sun tsaya lele uwan ba za ta aura ba na kira na ce kai za ku aure ta ne ka ci fodan banza ba za ku yi mata komai ba ita tana da bukata ku ce ba za ka aura ba ku ba mu wuri ni zan daura wurin ma eh me za ku yi mata ba ku jin tausayinta shikenan ta ranga bacci kaji haka haka aka haife ku ku kai uwa ana kishi ne karta aikin banza amma aure ni'ima ce eh aure ni'ima ce kaji su kaje tun ce uban ya saki laraba saki dubu ina za a tafi da su shi ne ke cewa fahal lahumi maharaj shin akwai mafita da za a yi ya'yan suke neman mafita uban ya samu mafita mm. fakara ina bakun lam yattaqilla bai ji tsoron Allah ba fa yaji Allahu min shi sa Allah bai neman mafita ba ba na hu maman na ku ta nisance shi ba wuri tsakanin su ilayen malkiya mace ta ya wuri wani wuri bisa la alaigar suna din ya saki mahaifiyan ku ba tare da suna ba tare da hanyar suna ci su umi'a du dari tara o sabo a tisi'in o sabo o tis'una da tisi'in da tara da bakwai ismu laifi ne suna kan wuyansa wa huwa amma uku ya yi a bar masa uku ku je mahaifiyarku ta ku to sun ce sariha hafi in da talaka bi salasan salasan alaman auka abu to wannan hadisin ruwayansa akwai jahala ciki jahala guda biyu ne bai tabbata ba eh, da ya tabbata bangaren ya kare akwai sanadin mutum biyu duk majihulai ne sauraka ba dalili da za ka fahimci a kan wani kuna kallo don muna karanta wannan ne akwai dalilai wanda suna masu karfi a nan wanda suke nuna cewa saki uku saki uku ne za mu zo mu zo fatin su ibn taimiya kuma da sauran magabata yanzu muna kan mazaban namu ne na gida cewa saki uku a tabbatar da shi a kan muke na'am الدليل التاسع ما رواه مالك أن رجلا قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إني طلقت امرأتي مئة تطليقة فماذا ترى علي فقال له ابن عباس طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتصفت بها آيات الله هزوا وهو صريح في إمضاء الثلاث بالثلاث ثلاثا على من أوقعه وأن هنا تكون الاستذكار كما هنا تكون شهر بوهاري ابن ابن حجر يا إنجلتا وانا السنة وكوفنا وجن أبلا ابن عمر yana cikin fatawa bari juzi tara wanda wannan imam hafiz bin hajar ya ce wannan sanadi ya inganta kuma yana cikin al-istizkar wannan abin nan wannan kisan cewa ma rawahu maliku ana rajulan qala ne abdullahi ibn abbas wani mutum ya ce da abdullahi ibn abbas inni talaktu imra'ati mi'ata na saki iyalina saki dari fama za ra alayya me kake gai zan aikata na yi nadama gani nan ya za a yi na suke ta suke dari amma yanzu na yi nadama lama fata ya za yi fakara ibn abbas tallakta minka salasa saki uku ya tabbata gari ka wa saba wa tis'una ittakhazat biha ayatullah huzwa amma saki tis'in da bakwai kamar da ayoyin Allah wasa tunda ba haka Allah ya ce a yi ba saboda haka saki dai ya tabbata sun ce to wannan magana ya tabbata magana fatawa ibn abbas biyu kenan da yake tabbatar ma mutane saki uku lafzi daya ko lafzi ɗari ko lafzi hudu ya tabbata saki sun ce kaga ibn abbas ne ya faɗa dan gidan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuna jin kaulin cewa su ce dalili na guda tara kenan muke koro maku don ku ce saki uku dai ya tabbata lafzi daya ga dalilin su na goma na'am الدليل العاشر حديث محمد بن إياس بن بكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيره قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك من بيدك من يدك تو من يدك ما كان لك من فضل وهو صريح في إمضاء الطلاق بالثلاث ثلاثا على من أوقعه أي كما يا حافظ يا فدا أتكين a cikin alistiskar hafiz mun abdulbar wannan shi ma sanadin ya tabbata mangana malamai wani mutum ne ya zo ya samu ibn abbas ya ce ya aure yarinya irin sakin wawa ba mai bina idai ta ba yarinya budurwa an daura aure shi sake ta sake uku bai ma taba ta ba ga iya hauka kenan ba san kowa ce ba ka je zance lokacin sanyi ka je zance lokacin zafi ka kashe kudi ka wuce maciji a cikin duhu ka je ka kira yara an maka jafa'i ka daura wurin muku ka huta ka ci ka ta akwai sakin wawa mara hankali to shi kenan sheje ce ai na saki iyali na saki uku to shi ne aka ce a ji a tambaya Abdullahi ibn Abbas da Abu Huraira suna zaune kusa da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji aka same su a masallaci aka ji aka tambaye su shi ibn Abbas ya ce Abu Huraira ba shi jawabi shi abuwara ya ce kai saki farko dai ita yarinya in ka sake ta da baka yi sadu da ita ba saki dai ma an rufe kofa yanzu an daura aure yarinya shi ka ce na sake ki saki daya to ilayen marke ba ya ta maka ida ba tunda baka san da ita ba ta ida ba komai ba za ka ci namar da ke ba kuma ta ci rabin sadaki in ka ba ta miliyan daya duk zancen da ka je ka yi za a raba kayan rabi sha baka rabi rabi kuma ta tafi da shi kuma ba komai kuma take nan miti da rai wani zai iya zance da daura aure kana nan ka sake ta yanzu tana fitowa wani katu zai iya daura aure da ta kana nan ba yadda za ka yi ba komai babu dan allah a ciki to wannan shine su abu ratin ce to kaga saki ɗayan da kayi ya rufe kofa biyu to da kana da dama tun da ka sake ta saki uku eh, saki daya ba na ba dama ai komai amma za ka iya laura sabon aure in ta yarda kama hul'i ne matanka kuka yi ligima ka da da ke tashe ya iyayensa sun ce to a kai ka kotu a biya maka sadaki aka je aka yi hul'i shi aka baka sadakinka aka sike ta wannan shi kuna zuwa gida ita ta fara kuka kai kuma ka fara kuka to yi shi hul'i ba komai shi ma sabon aure za yi to wannan ko tana cikin idda shan daura aure naka sabon aure to wannan ma haka ne sun ce saki ɗaya da ka mata ita ta yi ba ina amma biyu rubutu kan ruwa ne amma don haka zan hukumta ka wannan biyun da ya biyo bayan an rufe kofar nan ba za ka aure ta ba shi ta aure wani wuri amma wannan biyun da babu shi kamar ka ga yarin yana ciki kaci na sake ki tunda ba matar ka bayan ka sake ta da gubda biyun to amma su Abdullahi ibn Abbas da Abu Huraira suna gan cewa biyun ma ta masa tunda ya wuta shine mahal shahi ina fata kun gane wannan wannan wannan ijtihadin su ne wannan shi ma mu ci gaba الحديث الحادي عشر أن الفروج مبنية في الشرع على فالاحتياط فيها واجب والقول الطلاق مجتمعات ثلاثا أولى أولى بالأخذ لكونه الأعوض sun ce to mun gama nusus guda goma da dalilai zan kawo kiyasi kuma ce shanin mace ba halata maka mace shi da dalili mai karfi daura aure izini waliye shaidu ce tun da zance an samu sabani saki uku ya tabbata saki uku amma da shi daya to mu gina ajini iktiyati mu guji shubuha duk mu bari duk abin da sabani mu aje shi mace dai haramun a gare ka shi dai abin da ya zama tabbas tun da akwai shubuhat kun ce saki uku a da shi daya mu kuma ce saki uku a da shi uku tun da sabani ya zo barkata kowa da dalilinsa mu jinjina duk dalilan mu ajiye mu da matan da kasa saka saki uku iktiyatan min babu sadi zare gudun ficina don kar ka dawo da ita ka sadi macen da ba matanka ba to mun kiyasa akan wannan huta kuna gane kuwa bayan kawai kawo nasa sun koyo dalilai guda goma sun ce to innal furuja cewa halatta ma mace gabanta saduwa da ita mabuniyatun fi shar'a ala a kan haramu ne ba dalili ka sadde mace ga su a cici haram ne ka sadde to mu ba yan akuya ba ne a yan akuya ne ba daura aure ba sadaki ba izini yaye kuma ba ya kula da 'ya'yan da 'ya'ya fa ba wanda ya kallafa masa haka ake ta tafiya to amma mutum da za a kula da 'ya'ya a kula da komai dole ne an hazara kan mace kaganta cici abinda zai sai zama halal farko bata da miji na biyu izininta da izini yayi da shaidu da sadaki shi ne zama halal a gunka kuma ba haka ba ba za ka aure ta ba to sun ce tun da mu da ja kun ja to mu rufe kofan baki daya mu madda wannan matan da an sake ta saki uku nan a madda shi tankasansa kara dawo da ta zama haram su ne karshen su bangaren su a yi babu sadi zari'a sadi zari'a abu ne halal amma ana saro ficina karshe misali ka ba da yarinyanka an daura aure amma ka gane mishin nan ya daura aure ka ce yi biki ina ta ina tagya ina tagya an daura auren shi zo da babur da dare da ko yarinya ta gano cewa harkan dare ke yi da ita a ba gida kar izo ya ringa ta yi ciki ce wallahi tallahi ba shi ya mata ciki ba shi ka ce kai ka ga matanka ne nemo gida daga yau karka zo ka duki yarinyar nan ka ga abunsa halal ne amma me yasa ka hana shi don wata fitina daban da ka hanga kana so matanka ban ce ka yi biki ko walima kar ka yi kama gida mata su kawo maka kayanka amma ka zo da dare ku fita in ta yi ciki za a ce wallahi tallahi baka sani ba shi sana hana ka da halal ne amma min babu sadi zari'a za ka iya hanawa shi sa an dara wuri kanninka ka ga mutum mai wayo ne yana zuwa da babansa da dare ka hana su domin in ya riga sadi ta ya ji daɗi to ba zai yi bikin ba ba zai nemo gida ba musamman yana da albashin yi dubu goma nan to zai zo ne ringa mata cika gidan tun da ba taklifa wai daga baya kuma suke maka ita to shi sa ba malikiya suna da wani babu ana san sadde zari'a asalin abun halal ne amma rufe kofa domin zaman lafiya na ba kun gane wannan to ga wanda kuma suka ce saki uku haram ne amma amma da shi kwaya daya mun gaya muku sabani malamai su yan shiya sun ce saki uku tun kan ruwa ne babu shi imam shafi'i da abu hanifa da ibn hazm sun ce saki uku halal ne mu baha ne saki dubu halal ne mu baha ne kefa mata sha in ka saki ka ya halatta daya ne ya halatta biyu ya halatta uku ya halatta jumhuri sun ce saki uku haram ne amma tabbatar maka ita sauran malamai sun ce saki uku haram ne amma doke biyu a yadda shi a ruwan ceku a tabbatar maka kwaya ɗayan don biyu bida ne duk mun gaya kowa da dalilinsa ko to za mu koma dalili wanda suke cewa saki uku a da shi kwaya ɗaya za mu karanta kaɗan kafin mu kara su sati mai zuwa mu shiga sauran abubuwa insha Allah yau shine magana karshe ko sati mai zuwa Allah ya raya mu don insafi zamu karanta magana su ibn taymiya da sauran sahabbai su abdullah ibn zubair da abdullah ibn mas'ud da abubuwa mu koro mu ji na'am bismillah al-dalil al-awwal mm. a'a kafin ka ce a sani zaka koma wa studila ashabu qawl sani واستدل من استثنى من وقوع الطلاق بالثلاث ثلاثا غير المدخول بها ان كان من تد wannan wannan magana mun yi ce kauli sani ne muke so mu koma ko shine zaka zaka fada ne wastadalla ashabu qawl ashabu ashabu alqawl athani yawa bima ya'ti ka san bi iktimam da su ba shine yasa su anan aboye bai koro maganganunsu ba ma duka baki daya me ya ce الدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناتس فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية أن أبا الصبح أن أبا الصهباء قال قال لابن عباس رضي الله عنه أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر رضي الله عنهما فقال ابن عباس نعم wanda suka ce saki uku a ciro biyu a yayar bida'a ne ma an zara lau biha min sultan ba dalili a kai bida'a ne ba san shi lokacin manzan Allah ba ba san shi zamanin abubakar ba ba san shi farkon hawan umar ba shi shi na umar shekara biyu shi aka san wanda ligingimu shi ce to ajinin da tun farko ma babu shi don mu zama kallafa ma kanmu a bari mata barkata ce duk lokacin da ya ce ya sake matansa uku a ce an sake masa an mayar masa uku a ce mata ya zama yi da mata su tafi ina kuna ji mangana na biyu kenan ko she suka ce ga dalilin sun ce hadisi ya tabbata muslim kana talaku ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah wa bi bakar da zamanin shi yana bakar ya shekara biyu da rabi sanatai min khilafat umar shi ne umar ya zo kuma shekara biyu talaku salasa wahida in di an saki mace saki uku sha madi shi kwaya daya haka ka tafi fakala umar bin khattab shi lokacin umar shi ce innan nasa mutane kad sta'jalu fi amr sun gaggawa al'amari kad kanat lahum fi anad suna da jinkiri a a ciki amma gaggawan tsayensa kullum a ringa saki uku a saki uku zan ladattar da su fala amdainahu alai ina man mu zarce masu duk wanda ya saki matansa saki uku a jere baki daya zan tabbatar don uku balahu wa fi ruwaya ce wani ruwaya ana ba sahaba wannan ba sahaba shi kamar dan jarida na waje ibn abbas kullum ina kofa ibn abbas mai manzana ya ce ne me aka ce ne me tambayan tsayana ibn abbas shine wata rana ya ce da ibn abbas a ta'alam ba ni labarin mana annama kanat salasa taji alwahida ala ahdi rasulullah wa abi bakar wa salasa min ta umar yayin da shi na bakar shi ibn abbas yana cewa wanda ya saki matansa saki uku mun tabbatar masa shi abba sahaba ya ce kai ibn abbas ban na tare da kai ba baka gaya mana ba cewa lokacin manzala ga da yake ba lokaci abakar ga yadda yake ba shi yanzu za ka fada mana shi na tambaye ka shin wa babak wa samin min imarata umar shin saki daya ba mai da shi saki uku ba mai da shi saki daya fa kale ibn abbas ya ce na'am eh haka ne da yake shi to kuma don me za a ce a mai da shi uku sun ce wannan ma dalili ne cewa in dai abin da shi na umar yayi shi a mai da saki uku wajen alkali ba kowa zai fatawa ba mutum ne ya saki matansa sha'aduba saki uku inda ya gyarci abin ba tare da ganganci ba kuma kana ganin rabuwan zai zama tashi hankali bai taba wasa da saki ba sha mai da shi daya amma mutum aikinsa dare rana saki yake yi to in ya saki wannan sakin sha alkali mai da shi saki uku kuna gane magana ne ra'ayin wajen su ibn abbas cewa mutum dama shi saki uku agunsa baki saki saki agunsa abu ne mai sauki to wannan ya saki uku sha alkali duba a kira shi kai yanzu ka sake ta kai ya taba sake ce aikin sake kenan ce to an tabbatar da saki uku tafi tunda umar ya yi wannan ne domin ukuba akan wanda suke saba ma Allah don manzan Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati khurafa'i ar-rashidin saboda ka bi sunna abin nan amma haka shi umar ya yi to wannan shi ne dalilin wanda suna gan cewa saki uku ba za a hukunci baki da ya gara raba kafa wanda dama suna da 'ya'ya guda takwas shi irin eh, ya tashi daga cutar malaria wani abu ya dan taba kama ba nutsuwa sosai shi ce na saki ki saki uku daga bayan ta ta kuka shi ce zo nan me ya faru ce wala sai ki uku na nadama ci to an mali shi daya ka sa daya to alkali zai wannan ba kowanne ma cikin ku bai zai inda an ba ku wannan takardar za ku yi barna da yawa to wannan shine dalili na fata an gane hmm. sheki cewa wani الحديث صريح في أن الطلاق بالطلاق كان في أهد النبوة واحدة وإنما أمضاه أمر لتساهل الناس بالطلاق واستعداد للبيت إيه متاني eh, saboda سنة gaggawa abun shine an amar masu sun ce wannan lokacin shan umar an yi waɗanda ba iyaka lokacin manzo Allah ba haddada shan giya ba ba haddada bula da shan giya ba mutum ya sha giya shi manzan Allah ya ce dan da ke shi ko ya dauko takarmi ana dukansa a ce tafi amma yayin da mutane suka yi wasa da sai abin nan shan giya shi shi na umar ne shawara ce amma da mai shan giya bulara tamanin ce wannan irin sa ne don haka in an gan cewa mutum da aikinsa wasa da saki amma da shi saki uku an gan mutum ne yake da nadama bai taba yi ba amma da shi daya na a dalilin حديث ركان ابن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيلة سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركان والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر رضي الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه to yi wannan dalili shi an saki sakil batta shi sakil batti kuma ba saki uku ba ne ba dalili a nan sakil batta saki ba ina ne wanda ba kamar hul'i da sauransu wannan ba dalili ba na nan kun kuma ajisin da'ifi ne ma mun karanta shakin ajisi da'ifi ne ko wanda suna so su hada sanadin shi da'ifi ne ma kowace hanya saboda haka mun yi bangana kansa babu dalilin da za ka fahujja a kai nan na fata kun gane koma dalilin su na uku na wannan mun karanta ba bukatar mu sake fassara shi muna da shi abu dauda mun karanta shi ba ya a sake maimaitawa ne an shi shi to dalilin su su kuma saboda shi muna bar bai kawo dalilin waɗannan da yawa ba saboda ya fi yarda da wancan ya kawo musu dalili guda biyu shi kawo dalilin sa uku na kiyasi kawo a dalilin salis to su kuma ba waɗancan sun kawo kiyasi ba su ma za su kawo kiyasi bayan sun kawo hadisin nasu شيوه فالله تعالى قال في اللعان فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله وقال ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ومعناه أن يكرر أن يكرر الشهادة بالله أربع أربع أربع مرات لا أن يقول أشهد بالله أربع مرات فإن هذا لا يعد آتيا آتيا بأيمان اللعان جميعا بل بيمين واحدة وكذلك وكذلك أمثال ذلك من أيمان القسامة القسامة خمسين والإقرار بالزنا وصيغة وصيغة الإيمان وصيغة الإيمان أيمان أيمان ونحوها وإذا ثبت هذا فالمطلق بالثلاث مطلق تطليقة واحدة فقط sun ce kuma in gardama ne mu koma rabiya allah ya ce attalakun marrata ne su ɗaya sau biyu bai ce sau ɗaya ba dai sau ɗaya ɗaya ne marra daban da ce sau ɗaya, ya ce mu koma kiyasi loga rabiya ya ce yayin da allah ya ce yake cewa wanda mutum da ya tuhumanci matansa su zo su yi li'ani ya ce fa shahadatu adihim arba shahadati she ce na shaida cewa na ganta da zina take na ganta da wane suna zina da yake na biyu uku hudu marat shayi sau da ba zai zo cewa na shaida na ganta da wani sau daya sun ce tun da shaidan ya ce arba marat she maimaita sau hudu to don me kun ce kawai don saki an ce ne kawai zai ce na saki saki ko a yadda ina marati yake a can kuna gane karatun sun ce marran fa ya zo cikin fa shahadatu ahadamu arba mar shahadat mutum ya tumace iyalinsa aka ce to yanzu ya za a yi ike cewa na shaida na ransa da Allah na ganin taduwa ne suna zina ido da ido na gani da kenan na mai mara so daya so biyu so uku so hudu amma ya zai ce na ganta wani na so hudu na bada sun ce ba za su sauran shi ba she fada su menene da Allah ce fa shahadatu adamu arba'a arba'a na marat na shayin so hudu kuma na fatan gade ya ce ha kawai don kure na saki shi ku don Allah ya ce talaku marratain shi wani zai ce uku kuma ku yadda bai bi shi daidai ba ce ma ba yadda ba lugar arabiya bai yadda ba da ku ji wannan sati mai zuwa an shiga cikin arabiya kenan zan zo kan wannan insha Allah na numa Allah lokaci yayi Allah yarda za mu saya nan wurin sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in